faru ne da faru ne na matsala wallahi kina ganin mutum a cikin wani hali ko jiga wa jiga abu lafiya amma ke kula da rayuwar inda ba kuma ba ki kuɗi wata hakan ba ko ba ta su koyi ba za su koyi ko da ka ne. wani wani da na a wannan ce sai sun yi da kuma ka dame ni da wani ke wani la la la la la la la la la la la la a jiki ya kai ne bayan bayan barowarka kana barowa sai aka sake wani sako aka sanar aka ce duk wanda ya sanya da zai kubutar da wannan yarinya a halin da take ciki to shi fa za ta aura eh to shi yasa na ga garin nan ga mazan jiya ne mazan oba ne madan koyaushe ne ba ga hmm. zo gaya maka haba eh mu tsaye muna wani wani ainihin sai wallahi za mu kike bai wallahi yau kai dadi mai gida ta yarinya ake zance ne yana ki bai shirin la na wani na wani je musu ki san na kun saboda yana muna na office ah magana office ne ko ta shafe ki ne haba mu da kuma iskanci yes eh gini mai takalmi ah ah, ah da kuma da kuma da kuma kai mai mai bati ai ba za haka bai da haka ga ban zawo aubi haka aka ce wallahi haka lata ce wallahi mu yan sandan cikin muke muke aka yi da yaje wallahi da tsuwa mukamin mu ma ba a ga yaje me wai ko kari mai mai mai mai bati na kai kulki ya je ka ce kulki gashi nan wai na abin kofi barawin gida waya wai ba ga kuma ba fara yawa sa ya fice da ka sha bakar kwana wani mutu kai ma kai waye kai me ka kana kai kai kai me zaka buya waye kai ka fito mana ka sha bakar wala Allah mamma ba kurkin nan ba ta baka in ji baka lissafi ka fito mana sha sha sha ba hawofi fito ka tashi hankali hai ka mana waye kai haifa me kaka ni ma ya me kaka wallahi ba haya zan abu ne wallahi kai wallahi na saurare na saurare ne suna na na to ne suna wallahi na da ladabi kana ji na karin ƙara ganin ka anan zan ƙara zama wallahi tabra guri to ina zan kowa ta ina ka shigo ta bada hannun ne tabra ta ka shigo na gode Hey! <laughs> <laughs> Eh!

me kar ka kashe ni faɗa min abin da ka zo nema wannan yariya za ka fito da ita habiba